um, sunana kashifi inuwa abdullahi an haife ni a rana ta 21 ga watan biyu a shekara ta 1980 wato yanzu shekara kusan da. uku kenan za a ce an shigo sabuwar shekara eh. mm. an haife ni ne kuma a garin hadeja a lokacin hadeja tana kasan kano mm. amma yanzu jihar jigawa so na girma a garin hadeja na yi karatu a garin hadeja kuma an haife ni a wata unguwa da ake kira makwallabi a hadeja ita makwalla unguwa ce da ta yi suna ta wajen mutane masu sana'o'i na hannu saboda lokacin da muke tasowa in kana nema wanda ya fi kowa iya aikin kafinta ka zo makwalla in kana nema wanda ya fi kowa iya aikin ɗinki ka zo makwalla mm. haka aikin gini da kuma irin aikin su gyaran ruwa da sauransu mm. so na taso a cikin irin mutane dai masu hazaƙar neman abin kansu da kuma aiki sana'o'i na hannu so wannan tasowar da na yi ya taimaka mun wajen daidaita rayuwata da kuma cimma abubuwan da na cimma a rayuwa so shi mahaifinmu mutum ne mai son karatu yana tsayawa ga duka yaran gidan kowa ya ji ya yi karatu duk da yawanci 'yan anguwa sun fi mai da hankali a gun sana'o'i so wannan sai ya sa na sami abin da ake kira family ko values dinmu mm. irin abubuwan da a gida ake so na yi mm. da kuma community ko values mm. abubuwan da su kuma mutanen anguwan nan su kuma suka fi mai da hankali so a anguwa ana mai da hankali a kan ana ga kowa ya kamata a ce ka kware a kan abin da kake yi mm. sannan an san ka mm. shi kuma a gidanmu babanmu mahaifinmu yana so ya tabbatar kowa ya karatu sannan ka yi bajinta a gun karatunka so wannan abin sai ya sa tunanina tun ina dan makaranta mm. nake tunanin ko zan yi karatu wanda na yi karatu wani abin da in na zo zan sami wani kwarewa na hannu mm. wanda zan iya aiki ba tare da sai na tsaya gwamnati ko kuma wani ya dauke ni aiki ba mm. so lokacin da na gama secondary school a lokacin kwamfuta ilimin na'ura mai kwakwalwa ya dan fara yaduwa musamman a arewacin najeriya mm. so wannan sai ya sa ni tunanin saboda ina so in samu abin da zan yi sana'ar hannu da mm. kuma ga wani sabon ilimi da ya zo siyasa na je na karanta kwamfuta mm. so tun lokacin ina dan makaranta idan aka yi hutu ina zuwa in sami business center mm. wanda suke haka buga su invitation da mm. sauransu mm. na koyan da ake amfani da computer da irin mutum ya dan yi zane na haka abin invitation ko kuma dai in za a yi biki kaɗan yi wani memo haka da ake raba mutane so kafin na gama aji biyu a university na koyi da ake gyara kwamfuta a sunce ta a hada ta a gyara ta mm. so kafin in gama makaranta da ya zama hanna kware da sana'o'i wajen guda biyu zan iya wargaje ma system din kwamfuta mm. in hada ma shi in gyara ma sannan kuma zan iya uh, developing manhaja mm. kamar shafi na internet mm. so lokacin da na je ina bautar ƙasa sai na ga a lokacin abubuwan da nake a gun kawai ina ɗaukan fayil na daga wani ofis zuwa wani ofis so sai na tsaya na yi tunani na ga to me amfani in je in karanta kwamfuta kuma in zo gun aiki mm-hmm. ba na amfani da wannan ilimin da na koya mm-hmm. sai dai in ɗau fayil daga wani gu na kai wani gu sai na sami shi supervisor dina mm. na faɗa masa ne faga abin da na koya a makaranta duk da dai a nan ba yin komai ni in za a bani dama mm. ina so na kirkiro wa kamfanin da na yi bautar ƙasa da shi wato mm. a jakuta steel company in kirkiro musu shafin intanet ɗinsu website ke so ya bani dama na je na zauna na yi website ɗin nan na biya da kuɗi na na allowance da nake karba a karshen mm. wata mm. na yi hosting ɗin wannan website ɗin so ni a lokacin abin da nake so dai in tabbatar abin da na koya mm. yana aiki so lokacin da na yi na dan sa bayanai na da wayar number waya na dai da komai so ba a fi wata hudu ba haka sai wani kamfani daga lagos suka kira ni akan suna so su ma musu wannan shafin na intanet so muka yi tsada da su suka biya ni kudi har naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a lokacin na musu wannan shafin mm. so tun lokacin da na sami sana'ar yi mm. tun ina dan nysc kafin na gama mm. so a lokacin na yi ayyuka daban-daban na yi wa kamfani da yawa manhaja da su shafin intanet mm. bayan na gama bautar ƙasa na dawo abuja mm. na ci gaba da waɗannan ayyuka mm-hmm. so ina cikin yi ne sai na samu aiki da kamfanin galaxy backbone mm. wato kamfanin gwamnati da ta kirkiro domin a sama wa ma'aikatan gwamnati intanet da kuma ba su Eh, dama su yi amfani da fasahar zamani mm. wajen ayyukansu na yau da kullum mm-hmm. so a lokacin ina wannan aikin sannan kuma a gefe ina wancan aikin da na saba yi mm. na haɗa manhaja da kuma buɗewa mutane shafin intanet mm. so a lokacin akwai wanda kuɗin da aka biya ni wanda ya fi yawa shine an biya ni miliyan biyar da dubu ɗari biyar hmm. so ina cikin yi a shekara ta dubu biyu da sha takwas hmm. ne na yi shafin intanet na ƙarshe hmm. da manhaja saboda a lokacin da na yi an biya ni dubu sittin in ka duba na farko an biya ni miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda aka fi biya na kuɗi da yawa miliyan biyar da dubu ɗari biyar amma na ƙarshe dubu sittin kawai sai na ga to ai ya kamata na bar wannan kuma in koma wani abu daban haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa